والصلاة والسلام على أثمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kuma amma ba abu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, har yanzu cikin wannan littafi na rahul malam anil a'immati al'adam ah, amma da magana akan kabin da ya shafi alwa'i ma'ana ayoyi ko kuma hadisai da suke kunshe da wato aukar da azaba ko wani hukuba ga wanda ya aikata wani abu amma malam ya kai gacin da har yana ba da misalai na uzurruka da za a iya samu ga wanda wato za a ɗauke mishi wannan wa'id cewa su waɗannan nasoshi na wa'id idan suka zo zuwansu ba wai yana nufin dole a ɗaura ma kowa da kowa wannan nauyi a wannan hukuba ba akwai abin da yake iya ba mutum usuli ya zama ya fita daga cikin wannan laifi don haka ba daga zarar kaga aya ko hadisi ya zo da la'ana lahu man fa'ala kaza ba ya zama kuma kowa da kowa ya fada cikin wannan akan samu wasu su fita kamar yadda a wancan satin ko karatu na baya mun samu misali na yadda ake taksis yadda ake keɓance wasu a cire wasu daga cikin wani abu wanda hukunci ne mai gangamewa amma wasu suna iya fita a ciki ko dai ta hanyar nasi ko ta hanyar sunna ko ƙur'ani ko kuma ta hanyar ijma ko ma ta hanyar kiyas duka ana iya wato yin tafsisi da su wanda kuma wannan bincike na malamai yana tabbatar da hakan a cikin hujjojin da malam ya kawo shine abin da ya shafi tafsisin. abu na takwas na takwas yana cewa anna idza hamanna lafza ala hadha kana qad mana dhikra sababin la'an ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع shafi na 61 ko yace na takwas idan aka dauki wannan lafazin akan yanda yazo din wanda musamman in ya kunshi dalilin da yasa aka yi la'ana akai to akwai abin da zai zama hukuncin bai shafe shi ba shine wato istithna domin kana iya cewa mafi rinjayen hukunce-hukunce da suka zo ko a alkur'ani ko a sunna ko ma a maganganun malamai to za ka tabbatar da cewa ana ginin shi ne a kan abin da ya zama mafi rinjaye kuma bai hana a samu wasu da za su fita daga cikin wannan kenan ba a ma abu kashi gaba ɗaya iri ɗaya zo duk inda ka yi hukunci dole sai ka samu wani wanda wannan hukuncin ba zai hau kansa ba wannan ana kira istifna ma'ana ta wani dalili ko dalili na shari'a ko hani in aka samu mani annabi yamna'u min hada abinda zai hana wannan hukuncin ya shafe shi to shine ma da yace shi wanda ya zama mustatna ya zama hukuncin bai shafe shi ba saboda wani mani yace wala shakka babu makawa anna man wa'ada eh, akwai wa'ada akwai au'ada ne ko wasu suna cewa wa'ada na daga abin nan tanadi na kwarai in an yi kyakkyawan tanadi za ki wa'ada da dina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima wa'ad ne ana nufin wani tanadi na alkhairi in gane ko in au'ada ne kuma ma'ana wani abu wanda yake na azaba wa in kana hada wannan din ma akan galib ne mafi rinjaye ne ana iya zuwa da au'ada din kuma yana nufin sakamako mai kyau yace to la shakka babu makawa man wa'ada wanda wato eh, aka yayi alkawari din ma'ana Allah yayi mishi alkawarin wani abu au au ada ko man wu'ida wanda aka mishi alkawari au qau'ida ko aka mishi gargadi na wani abu laysa alayhi an yastathniya min takhalluf alwa'd aw alwa'id fi haqqihi li mu'aribi cewa baya cikin kansa ma'ana a ɗauke mishi wannan wa'adin wannan sakamako ko kuma wannan gargaɗi na azaba da zai same shi sai an samu abin da zai tunkuɗe shi shine mu'arifin kuma mu'aridatin suna da yawa abubuwan da suke tunkuɗe wani a cikin wani hukunci suna nan da yawa yanzu kamar misali faman kana minkum mariban aw ala safari faman faman lam fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban a duk wanda bai samu ruwa ba zai yi taimama gane ko zai yi taimama idan bai samu ruwa ba amma bayan neman ruwa din don haka wani kuma ba wai bai samu ruwan ba ne. ga ruwan amma kuma zai yi taimama haka ya fita a cikin faman lam yaji eh, shi wajadal ma haka zamu mutum ya samu ruwa din amma ba dama ya taimama an ce kuma sai wanda bai samu ruwa bane zai yi taimama ko falam tajidu ma'an yamma. kenan ayar tana nuna in kuka samu ruwa kar ku yi taimama to amma za ka samu wasu sun fita a cikin wannan hukuncin ga ruwan amma ba dama yi taimama misali ga ruwan amma yana da rauni a jikinsa da zai hana iskar ruwan zuwa jikinsa ko zai haifar masa da wata cuta idan ruwan ya taɓa shi kaga wannan kwata-kwata ka cire shi a cikin wancan ga dai ruwan amma ba zai taimama ba saboda haka akwai waɗanda ko da hukuncin ya zo za ka iya ciccire su ka ajiye su mana za ka cire su hukuncin ba zai shafe su ba in ka ce za ka gangame ne ka ce falam ta ji duma'an sai dai in ba a samu ruwa ba kwata-kwata to lallai za ka shiga cikin ɗaura ma wasu abin da ya fi ƙarfinsu don wani zai iya samun ruwa ɗin amma ba yi da ikon amfani da ruwa ko saboda rashin lafiya ko misali ga ruwan nan yana gani amma kama a ce a cikin rijiya ne kuma akwai wani katon maciji a cikin rijiyar bayan da za a ɗibi ruwa kaga wannan ba yadda za ka ce kuma dole sai amfani da ruwa ko ga ruwan da yana da shi amma ba da ikon amfani da shi ko kuma misali tsakanin shi da ruwan akwai wani wanda ya hana shi ko wani abokin gaba da ba zai iya kaiwa zuwa ga ruwan ba sai ya bi ta wajen abokin gaba saboda haka wannan ko da a ce ga ruwan ya samu amma ba zai amfani da shi ba duk da cewa ayar ba wai ta nasanta haka din ba ne, to amma zai iya fita saboda irin waɗannan dalilai din in gane ko shine mu'arif din saboda haka wannan dan yayi taimama ba za ka ce yayi laifi ba eh bai laifi ba saboda me saboda yana da abin da ya sa shi zai wannan taimama ga ruwan ya samu amma kuma zai yi taimama duk da samun ruwa an gane ko فيكون الكلام جاريا على مناهج الصواب اما اذا جعلنا اللعن ما له yace idan aka dauki la'ana din nan ma'ana lafazi na la'ana ya afado cikin aya ko cikin hadisi ala fi'lil mujma ala tahrimihi cewa la'ana ba ta aukuwa sai wani aiki wanda dukkanin malamai sun tattaru sun yadda akan cewa haramun ne sannan a zartar da hukuncin la'ana akan wannan hukuncin to yace "Auja allah sababan la'an huwa al-i'tiqad lil-ijma' ko dalilin la'anan shine wato ya zamanto eh, musanya shi shine wato saba mai ijma'i to zai zama wato wannan abin da ya saba mai ijma'i bai zo cikin hadisi ba kenan kuma zai iya zama a ijma'i ne aka saba ma wannan hukunci in ka ce misali sai abin da dukkanin malamai suka tsaya a kai cewa shi ne za a zartar da hukuncin da ana a kansa to wanda aka yi saɓani a kai ba ana la'ana za ta iya zuwa amma wasu su yi saɓani su ce ai la'anar ba ana nufin kaza da kaza ba ma'ana wasu sun fita a ciki to kaga aka sami irin wannan to kaga zai nuna cewa wannan la'anar ta taƙaita akan wasu banda wasu an gane ko ma anna zalika al-umum la budda fihi min at-takhsis aidan duk da cewa in zaka cire wasu din a cikin la'ana dole sai ka zo da wannan at-takhsis din ma'ana sai ka zo da abin da zai cire su daga ciki ba haka kawai ake cire mutum daga hukunci ba sai an zo da wani abin da yake muhassis ne kuma muhassis din ya zama mai karfi sosai wanda tabbas zai iya cire wasu a ciki in gane ko فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار don haka in ya zama cewa ba makawa sai an zo da taksis din to dole a tsaya akan abu daya shine abu na farko a ce ko dai wannan hukuncin an tattaro a kansa gaba daya ko kuma a'a ba a tattaro a kansa gaba daya ba dai dalilin ya fita ba ta hanyar wato hadisin ba wallahu ta'ala a'lam na tara yace annal mujiba li hada abinda yake tabbatar da wannan hukunci na la'ana din ko daura daura shi akan wanda yayi din inna ma huwa nafyu tanawulil la'nati lil ma'dud shine za a kore cewa la'anar duk wanda yake da uzuri bata hau kansa ba yanzu kamar misali la'anallahu Allahu shariba al-khamri wa asiraha wa mu'siraha ko wa hamilaha ma'ana Allah ya la'anci mai shan giya da wanda ya ɗebo ta da wanda ya aka ba da wanda ya ɗauke ta ma a mota sai mu ya ɗauki giya a mota ya kai misali wani waje sai da ka zo ka tambaye sai ce ai shi bai san da wannan hukunci a musulunci ba shi bai san ba a ɗaukan giya ba to shin wannan la'anar ta hau kanshi ko ba ta hau ba saboda ne saboda yana da uzuri na rashin sani an gane ko ko misali mutum ya musulunta yau an yi sallar ma'asar da shi ya shiga musulunci a yau da yamma sai aka gan shi ya shagiya kafin magarba sai a mishi bulala ta hukunci ta haddi ba za a mushi ba saboda ne kawai yana da uzuri wannan sabon musulunta bai san hukunce-hukuncen musulunci ba bai kai ga sanin waɗannan rabe-raben abubuwa ɗin ba to kaga kenan wasu suna iya fita idan ya zamanto suna da uzuri yace wa qad qaddamna fi ma madha mun riga mun gabatar a abin da ya gabata anna ahadith alwa'id waid innama al biha bayanu anna dhalika alfi'li fili sababun li tilka al'a cewa ahadisan da suka gabata suna nuna cewa ne suna bayyana duk wanda ya aikata wannan aikin wannan aikata aikin yana iya zama masa dalilin samun la'ana mana ba wai shi karan kansa la'anar bane a'a zai kai zuwa ga samun la'ana kuma yana da uzuri yana nuna cewa kenan la'anar ba za ta hau kansa ba amma uzuri da ya zama na shari'a an gane ko fa yakunu taqdir dan haka abinda za a kwatanta hadal al-fi'la sababul la'an wannan aikin dalili ne na samun la'ana amma ba wai shi kanshi aikin bane zai jefa ma mutum la'ana din a'a zai dalilin ya samu la'anar Allah kuma ta iya yiwuwa wani yayi aikin kuma ba zai samu wannan la'anar ba ko yanzu kamar misali kisan kai ai haramun ne a duka shari'o'in annabawa tun daga annaba adam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata shari'a da tace a kashe kai a kashe rai ko ma'ana dan annaba adamu da ya fara kisa shi ma yi nadama kuma Allah ya zarge shi akan abin da ya aikata qala min ajli dhalika katabna ala fa asbaha minan nadimin min ajli dhalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an jami'a zuwa karshe to amma hidir ya yi kisa ko bai kisa ba shi ma shi kenan hidir da ya kashe wannan yaron ya kashe rai kenan allah zai shigar da shi jahannama a ya yi kisan kai kuma ba tare da wani abin nan ba katala nafsan bi gairi nafs ma'ana wannan yaron da ya zo ya samu yana cikin yara yana wasa ba kashe wani ya yi ba ba wani laifi lakin na hukatalar kuma ba za ka zo ka ce khidir da ya kashe wannan yaron shi ma Ba na la'anar wanda ko kuma hukuncin wanda ya kisa ya hau kansa ba ko ya hau kansa me yasa bai hau kanshi ba to akwai dalili da yasa bai hau kaga shi ya fita duk da yake kisan kai ne an gane ko kisan kai ne amma kuma ma'ana ya fita daga cikin wannan shi wannan umum din bai shafe shi ba haka wannan Allah ne ya mishi umarni da kashe shi shi yasa ya kashe shi saboda haka ba zai shiga cikin wannan da ana ɗin ba wannan misali ne ta yadda za a fahimci abin da ake yi da haka ko da ka ga hukunci ya zo mai gangamewa ya ce ai wanda suka aikata kaza suna kaza ko kuma Allah zai musu kaza to dole sai ka bibiye su ɗaya bayan ɗaya ka ga cewa shin akwai wani da ya aikata irin wannan abin akan wani dalili ya aikata shi an gane ko akan wani dalili ya aikata shi ai kisasi shine Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha ya kashe a kashe shi a musulunce ko duk ya kashe a kashe shi sai mutum ya zo ma'ana da mota yana tafiya da baya ma'ana yana bas. sai kawai ya ji an doka ihu aka ce ai ya taka yaro Za'a kashe shi me yasa saboda bai sani ba yayi akan kuskure kaga ba za ka zo ka ce ai eh, abin nan alqisas ya hau kansa ba saboda wannan kuskure ne bai yi shi da gangan ba saboda yayi wannan kisan rai din ba zai shiga cikin wanda ya kashe a kashe shi ba da haka ba za ka zo ka dauko hadisin cewa la Hindu, damu mu'min muslimin illa bi ihda salat ko at-tayyibu zani wan nafsu bin nafs sai ka zo ka ce ai wannan nafs ne wannan nafs ne dan haka ba ma ba kai ba ruwanka shi dai kawai ya kashe a kashe shi la wannan Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina uh, yani Allah madaukakin sarki yake wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa illa qata'an sai dai bisa kuskure ne wannan ba abin nan ba kisasi akan sa in gane ko illa qata'an wa man yaqtul mu'minan qata'an fa tahlilu ra'si an da shi ruwa kafara ba magana kuma kisasi saboda yayi akan kuskure saboda haka kaga kenan in ka ce an-nafsu bin-nafs kaga shi wannan da yawan wannan kuskuren ya fita a cikin annasu bin nas ko bai fita ba ya fita saboda me saboda kuskure falau qila hadha lam yalzam minhu tahqiq al-hukm fi haqqi kulli shakhsin kaga an yi haka kuwa hukunci ba zai hau kan kowane mutum ba misali yanzu eh, mun ba da misali da zuwan da ya sha giya in gane ko to misali mutumin da kafirai suka kama shi an san dai cin nama alade haramun ne ko shikenan sai kafirai suka kama shi suka tura mishi nama alade da karfi a bakin sa a cikin inin ramadan ya karya azumi da gangan ne yana da laifi a wajen Allah kuma ya ci abin Allah ya haramta ko bai ci ba to yana da hukunci ma'ana ka mishi hukuncin ya ya halatta abin da Allah ya haramta ya ci ba a sarransa ba Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga shi tilasta shi akai da haka a wannan shi ya fita ya fita kamar yanzu misali mutum ya tashi eh, yana hannun kafirai misali sai ya zagi littafin Allah ko ya zagi Allah ko ya zagi annabin Allah me ya hukunci wanda ya wannan kisa shine a kashe shi wanda ya kashe ya zagi Allah ko ya zagi annabin Allah ko littafin Allah ya karyata a kashe shi to sai sai yayi haka ba a san ransa ba misali ah, Ammar ibn Yasir lokacin da su Abu Jahal suka kama shi da shi da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya ko akai azabtar da su ana gasa musu azaba suka ce sai ya faɗi mummunan kalma akan manzo Allah sallallahu wasallama su kyale shi kuma in ya faɗa din ma za su kyale uwar shi da mahaifiyarsa da mahaifinsa suka ce ya ce ah, Muhammad kai ya ce Muhammad Muhammad kalma ce ta yabo ma'ana cikan yabo wanda yake abin yabo ne ana yabansa suka ce a'a ya ce muzammam abin zargi shine kishiyar Muhammad ya ce muzammam ya faɗa kuma suka kai uwar tasa kan haka ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka yi aka yi amma da ya je ya ce shi ba zai iya haɗa ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ne. yace saboda shi ya faɗi wata kalma yana ganin wannan kalmar ta fitar da shi a musulunci azalla sallallahu alaihi wasallam yace a tambaye shi me yasa ya faɗi wannan kalmar yace ba da labari gashi yace a ai Allah ya dauke masa wannan domin bai faɗa da da gangan ba da san zuciyarsa ba an tilasta shi ne shine man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran wanda zuciyar shi ta sake da kafirci shine ake kama shi da laifi amma wanda aka tilasta shi aka tirsasa shi wannan bai abin nan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ire-iren su al-Abbas da aka kama su a yakin yakin Badr al-Abbas baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya ga baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya taba shi a wajen yaki ce kar ya taba shi wani mutum ya fusata ya ce a ah, mu mu kashe ‘yan mu shi mu bar ɗan uwansa ya ce wallahi sai mun taɓa shi daga baya ya nadama saboda mai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a taba shi wasu litattafan tarihi da wasu malamai suna cewa saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya san cewa al-abbas ba ya fito bane akan yana so ya fito ya ji annabin Allah akwai waɗanda tilasta su aka matsa su sai sun fito din ce dallai sai sun fito saboda haka ko wanda da ƙarfi aka fito da su ba sa san fitowa aka fito da su shi yasa ɗaya daga cikin su da aka fito tun kafin a fara yakin sai ya fizge kawai ya koma cikin sahun musulmi saboda an fito da shi akan bai su. to kaga wannan ba za ka ce ya fito ya yaƙi Allah ba ko annabin Allah ba zaka ba za ka mishi wancan hukuncin ba Ya ce lakin yalzam minhu qiyamus sababi ila idza lam yatba'ahu al-hukm wala mahdura fihi amma dole sai an samu dalilin da zai fitar da shi in dai ba za a mishi hukuncin ba haka nan kuma ya zama babu wani abu da za a iya kama shi da shi a daura mishi wannan hukuncin da haka idan hukunci ya zo dole sai a kalle shi ta haka ba ka zartar ma da mutum hukunci illa idza eh, idza eh, jami'a al-asbab wantafat jami'ul mawani ko hukunci ne ba ka zartar da shi sai duk wani abin da ake nema na tabbatar da hukuncin ya samu duk wata shubha kuma da za a dauke hukuncin in ta kau ma'ana ya zama babu wani abin nan da bai da wani uzuri da kowai, to sai a tabbatar da hukunci shi yasa eh, a hukunce hukunce kamar na sahabbai wani lokacin zaka samu sukan yi sauki misali mutum sai yazo ya zauna kusa da kai sai ka ji yana warin giya zaka zartar mishi da cewa ya sha giya wannan ana kiran shi istinka istankahta min nafasihi annahu shariba al kana magana da shi sai ka ji warin giya na ta tashi a bakinsa wannan za a mishi haddi na ya sha giya ko ba za a mishi ba me yasa ya sha saboda warinta to in kama shi aka yi aka dora mishi ba kai baka sani ba Yunkin yana iya yiwa ko kuma a'a ya je ya ɗauki wani abu bai san cewa giya ba ce sai ya sha sai da ya sha sai ya gane cewa kuma giya ce kullu haza mumkin duk wannan mai yiwuwa ne shi yasa ko haddi aka zo ba wai daga an kama mutum kawai ko sata ne a ce ana kama shi a yanke hannu ba da sai an bi dukkan asbab an tabbatar da su an gane ko sannan duk wasu mawani da za su hana azartar da hukuncin idan aka tabbatar babu su sai azartar kuma wannan ya bayyana a cikin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sahabbansa a lokacin da mutum ya ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi zina a mishi haddi ko ma'is manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi to ku kamo shi ku mishi haddi me yace me yace mishi yace la'allaka qabbalta ko dai ba zinan kai ba mana yana so sai ya tabbatar da abin da yayi la'allaka qabbalta kila ka sumbaci matan yace a ba wannan ba yace la'allaka gamarsa ko dai ka rungume ta ne yace a yace shi fa duk abin da ake na nan shi yayi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sake cewa ba ka da hankali ne abika junun kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta kawo mawani abubuwan da za su iya tunkuɗe mishi wannan kenan ba haka kawai daga an ce an kafa daular musulunci za a fara zartar da hukunci haka kawai ba kamar yadda wasu jahilai suke yi ba ko an ce kenan an samu wasu 'yan mutane tsiraru ba su fi mutum talatin ko ishirin ba sun samu shugaba shikenan duk wanda ya abin nan ɗin sala sai an tabbatar an bi matakai ai Umar yana cewa idra'ul hudud bi shubuhat inda aka samu wata shubuha wani abu ya dan shiga duhu to ana iya fakewa da shi ma'ana dan a tunkuɗe ai wai shari'a ba so take da a yi wannan abin ba ana so ne a nesantar da mutane daga saban Allah amma ba yana so kowane musulmi kuma a gaishe da guntulan hannu ba ba abin da shari'a take nufi ba ke ai wannan zai zama kamar darasi ne ga wani a shi yasa an yi sata din kuma sunanta sata kuma sata da ta cika dukkan sharuɗan sata kuma ba wani mani amma Umar radiyallahu anhu yace ba za a yanke hannun ba kuma sunanta sata cikakkiyar sata ce mutum ne ya saci abinci kuma abincin ya kai kimar ma'ana nisabi na da za a yanke masa hannu kuma ya saci abincin a ɓoye haga wannan shi ake kira sata mutum ya yi sata ya je ya ɗauki abin wani da ba nasa ba a ɓoye kuma an kimanta shi a ga yawan ya kai wani nisabi amma umar ya ce karku yanke masa hannu don da aka tambayi wannan da ya yi sata ɗin nan ya ce ai ba abinci ne a gari don haka da ya ɗau abincin ma iyalin shi ya kai masu dafa suka ci saboda shekara kuma ana yunwa a madina umar ya ce shi ke na ɗauke mishi wannan ba za a mishi haddi ba wanda yake nuna ma cewa lallai akwai waɗanda ko da wani abin sun aikata shi za a samu abin da don haka ba za ka zo ka ce ai umar yanzu ya ƙi aiki da wasari wasari ku wasariku o idea kuma. ai aya ce am ko mana aya ce mai gangamewa to amma Umar ya yi aiki da wannan sai ya aiki da wani abu kuma ya yi aiki da wani abu haka nan wani mutum still wannan na farko kenan na biyu akwai mutumin da wasu bayinsa suke mishi aiki ma'ana suna mishi eh, ma'ana aiki a gida sai suka saci raƙumin shi suka siyar aka kama su aka kawo su za a musu haji suka ce a'a suna da uzuri ai mutumin nan na farko ya rike musu kuɗi ya kidiyar su sannan kuma ya san halin da suke ciki kuma ma da suka sayar da raƙumin ma rabawa suka yi kowa je ciyar da iyalinsa ma'ana a madadin abin da ya kamata ya basu bai basu ba na haƙƙi umar ya ce shi ya cancanci a mishi ta'azini don haka a ladabtar da shi to ana samun irin waɗannan kaga wannan ba za ka ce ai Allah ya ce wasariku wasariqatu duk wani wanda ya sata sai an yanke masa hannu ba saboda haka akwai wanda za su iya fita wanda ba za su fita ba shine wanda duk wani dalili ya kau a ya samu duk wani abu da ake nema na tabbatarwa ya samu sannan duk wani abin da zai iya tunkuɗe haddin ya zama babu shi to shikenan sai a tabbatar da irin wannan a me yasa ake cewa ko rudda ne mutum yayi da ya fito ya ce shi yanzu ya bar musulunci sai aka kashe shi me ake yi me malamai suke cewa littattafan sa yau yusata za a nemi ya tuba halafan har tsawon kwana uku fa in taba idan ya tuba shikenan fa biha wa ni'ma wa illa idan ya ki kuma sai a kashe shi kaga ba kenan da domin ta iya yiwuwa da ya fito ya faɗi wannan kalmar in an bincika akwai dalilin da yasa ya faɗa kila wasu ne suka ingizo shi cewa ya faɗa kila kuma ba a cikin tunanin sa ya faɗe ta ba amma ka bashi kwana uku ma'ana a tsare shi a bashi kwana uku a ga cewa shin wannan kalmar da ya faɗa ya san me take nufi ko ko bai sani ba an gane ko to hakan aka yi irin haka to shikenan haka nan ka zo ka ɗauki azzaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda sai wasu suka kama yarinya suka mata fyaɗe ita me hukuncinta me aka yi da ita to ita ta zama ta yi zinan kenan za mata ita mabulala kenan kaga zina bata tabbata a haƙƙinta ba da haka ba za ka zo ka ce ai kawai tunda har an yi da ita ita ma ya shafe ta ba la saboda haka za ka zo ka kalli irin waɗannan umum in ka ce za ka ɗauki wai umumat ma'ana duk abin da ya zo na hukunci ya shafi kowa da kowa ka yi aiki da shi to za ka je ka yi ta taɓar gaza a cikin shari'ar Allah ba tare da ka sani ba an gane ko saboda haka ba wai kowane umum in ya zo ake ɗaukan shi ba E asali ƙa'ida shine idan am ya zo huwa yabqa ala umumihi akan gangamewar sai yake sai dai akan in aka bibiya za a iya samun wasu da za su iya fita a cikinsa. an gane ko za su iya fita a Allah ce Allah cewa ya waqatilul mushrikina kafata duk inda kuka ga mushriki ku kashe shi dokacin su ba wani bambanci to amma sai Allah madaukakin sarki ce la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din kenan ko da mushriki ne idan lam yuqatilka fid din wa lam yukhrijka min dalika fala taqtuluhu Allah ce la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna ma yanhaakumullahu anil ladina qataluukum kenan ga waɗanda aka ce kar ai mu'amala da su alladina qataluukum wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum to waɗannan ne ba a so wai ku zo kuma ku haɗe da su ba amma waɗanda ba haka ba shi kenan Yahuda ai mushrikai ne dan sun ce uzairu ɗan Allah ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a iya tsawon zaman shi a Madina in ba inda suka saba ba lam yukatilhum bi yaqe su ba sai da suka saba alƙawari kuma inda a ce sun rike wannan alƙawarin sun zauna ba saba ba zai taba su ai akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da wannan alƙawarin daga Yahudawa wanda bai taba su ba Kamar Yahudawan Taima wani yanki gefen Khaibar a lokacin da ya fato khaibar suka ji abin da ya sami yahudawa suka kawo kansu suka ce su za su biya jizya da haka wannan yarjejeniya za a kai su ba sa tare da duk wanda zai saba kuma duk abin da aka sa na ka'idoji za su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga gare su yasa har ya gama abin nan ɗinsa bai taba yahudawan taima ba wani yanki ne a gefen khaibar amma khaibar gaba ɗayanta duk wanda suka yi fito na fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su an gane ko amma wanda bai yi ba kuma ba a yaƙansa to haka kaga kenan ba dukan su ake yaƙa ba to irin wannan sanin irin wannan shi ke sa mutum ya fahimci shari'ar Allah an gane ko to amma da yawa sai ka samu Ah, mutum ya dan fara neman ilimi bai san makamar irin waɗannan abu da ya ga aya kawai shikenan sai ya ɗebe ta yaba ma mutane akwai su da yawa kuma ko hira kuke a kasuwa ko a tasha ya ce ai Allah ya ce kaza shikenan sai ya yaba ma ita da yawa zaka ga mutane suna zartar da wannan abu wani sai ya zo ya kalle wani abin sha misali da ake sha ya ce ai mun taba misalin na anan wani bawan Allah shi ma yake da irin wannan fahimta din amma alhamdulillah ya fahimci ba haka bane sai mutum ya zo ya ce ai duk wanda ya sha coca-cola da fanta wannan ya wani zai iya rudantar da kai dan zai ce ka taimaki yahuda akan musulunci saboda saboda kamfanin fanta da coca-cola na yahudawa ne ko kuma kamfanin gidan giya ne in ka sha multina amma ya manta wayan nan daga ina take zuwa daga wani yahudawa agogo daga ina ke zuwa ba wani waya da kasan musulmi suke yi ko agogo ko motar da kake shiga ko hatta abin da kake amfani da shi ko wannan wutar so ai suke kawo ta musulmi to me yasa ake amfani da ita saboda haka akwai abubuwan da idan mutum ba ya fahimce su ba sai ya kutsa ya je ta yin wasu hukunce-hukunce da basu dace ba in gane ko shi yasa ba a so mutum ya ya auka cikin zartar da wani hukunci na Allah ba tare da yana da makama ba amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi wasu mutane akan irin haka wani mutum ya zo yana da rauni a kansa an je yaƙi kuma su ne shugabannin yaƙin nan wannan bawan Allah ya zo ya ce shi fa gaskiya jikin shi na yanda yake ji ba zai iya sa ruwa a daidai inda raunin na yake ba dan ko kai ne yanzu akwai raunin da in yana jikinka ko me ya taɓa? ba ruwa ba komi rashin abin nan ɗin abu yana taɓa shi za ka ji wani raɗaɗi ko suka ce ai ba yi da wata mafita sai ya yi alwala da ruwa kuma shi ya tambaye su ya ce shin ba zai iya yin wani abu ba taimama ko suka ce ina ai yana amfani da ruwa sai cuta ta tashi sai ya halaka ma'ana ya rasu aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu su suka kashe shi qatalahumullah ma'ana tirda abin da suka yi so sun bashi fatawa akan rashin sani kuma irin waɗannan abubuwan su suke faruwa da yawa yanzu a cikin mu da haka yana da kyau mutum ya kalli duk inda hukunci ya zo ka kalle shi gaba ɗaya in ka kalle shi sai ka zo ka kalli gefe-gefensa ka ga shin komai da komai zai shiga cikin wannan hukuncin ko akwai abin da zai fita a ciki idan akwai abin da zai fita a cikin wannan hukuncin sai ka fitar da su in gane ko ma'ana za ka fitar da su ne amma ta hanyar dalilai da haka ba za ka ce duk hukuncin shi kaza duk wanda ya yi kaza za ka yi haka ba sai dai kana da hujja mai karfi yace fa in kila idan mai tambaya yace to fa manil muaqab waye wanda za a mishi ukuba a cikin su ah, fa inna fa'ila hadha haram domin wanda zai aikata wannan abin da ake ganin haramun ne na farko dai in ma mujtahid ko dai mujtahid ne ma'ana in baya ganin haramcin shi a wajen shi ya ishi yana ganin abu kaza ba haramun bane to shin za a mishi ukuba akan wannan abin da ya gani ko ba za a mishi ba to shi mujtahidi aw muqallidul lahu ko kuma wanda shi kawai sai abinda wannan mujtahidin ya gaya masa yanzu akwai wasu kila suna nan idan ba abinda aka faɗa akan wannan kujera ta masallacin nan ba duk wata fatawa da za ta zo ba zai aiki da ita ba shi kawai muqallid ne na wannan kujera ta masallacin nan misali in ba wannan kujerar ba ko maka da madina kaje ka ɗebo shi fatawar shi kenan da ita zai aiki ko haka nan zaka samu wani masallaci haka in ba limamin unguwarsu ya gaya masa fatawa ba in duniya za ta ta gaya mishi zai ce shi fa ga abin da ya sani so haka wannan ka ɗauke shi muqalli to shin wannan idan ya yi taqlidin wanda ya bashi fatawa akan abin da yake kuma ba daidai bane shi ma hukuma za ta hau kansa ma'azur yana da uzuri saboda shi bai sani ba ya bu wanda ya sani ne ya gaya masa haka shi bai da wani abin nan shi yasa muka bada misalin wani bawan Allah da aka yi zina da matar shi ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yaro na mishi aiki yayi zina da matar shi yazo ya samu wasu mutane yace meye hukuncin wannan suka ce ai abin da za a yi kawai shine ba komai akan matar sannan eh, shi uban yaron kenan ai shi mijin matar kenan uban yaron kuma aka ce yazo ya kawo awaki guda guda in ya da awaki 100 kenan an gama manzala sallallahu alaihi ce ba haka bane ai je a gaya masa cewa wannan awakin an mayar masa nashi ne na hannunsa ɗansa za a mushi bulala ɗari ita kuma matar a je a tabbatar in har ta yi zina mijin matar kenan da ya in har ta yi zina to a jefe ta to kaga su sun bada fatawa akan yanzu inda shi da ya tafi akan wannan fatawar da ya aiki da wannan fatawar yana da laifi ko bai da laifi bai da laifi ma'ruf saboda shi bai sani ba huwa yuqalli yana taqlidin wani ne yana bin fatawar da aka bashi to kaga me uzurin shi anan uzurin shi na rashin sani an gane ko uzurin shi na rashin sani to yace idan aka faɗa haka cewa to shin yaya kenan wannan zai zama kuma dukkansu an cire su daga hukuma malam yace to akwai amsar da za a bayar ta hanyoyi da yawa na farko shine yace annal maqsuda bayan cewa abin nufi idan wato la'ana aka rataya ta da yin wani aiki gane ko la'ana Allahu al-muhallila wal muhallali lahu Allah ya la'anci wanda yake aure dan ya halatta ma wani da shi wanda aka yi auren dan a halatta mishi shine auren kashe wuta ko ko na bunsurin aro ma'ana mutum ya rabu da matar shi sai je dauko wani mutum yana iya nuna mishi ma shi bai taba auren matar ba ila yana iya zuwa wani wani gari ila ko ya saba da wani mutum a wani waje daban ya ce wani ya kamata ka aure ila sun daɗe da matar rabuwarsu da ita ya ɗauki shekaru kuma Allah ya sa yana yaji ji yana santa kuma ita ta zauna ba ta yi aure ba dan ba zai aure ta ba har sai in ta auri wani mutum aure na inganci sai dai ce to wani me yasa wai ba za ka aure ya kamata ka yi aure ila suna tare shi bai san ila ya suke ba ila ma ya tafi ya je wani gari har ya dawo an manta da wannan abu ce to je ka auri wanci to amma shi ya yi hakan ne da niyyar cewa in ya aure ya aure ta ya sakan mishi shi ya aura wannan shine manzala sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu almuhallila walmuhallali lahu to kamar irin wannan la'ana idan kamar misali ita matar da shi mijinta na farko da miji na biyu sun haɗu akan yarjejeniyar zai aura ya sakan masa ya aure ta ita bata san an yi haka ba sai aka yi auren sai kuma wancan na biyun ya zo ya aure ta mijinta na farko ya aure ta suka koma tana da laifi ko ba ta da laifi me yasa ba ta da shi saboda ba ta sani ba ko in ita ba ta sani ba kaga ita ba ta cikin wannan abin kwata-kwata to haka laifin yana kan su waɗannan ne to abin da ake nufi kawai malai yake cewa tana iya yiwuwa irin wannan abin in ka ce almuhallila wal muhallali lahu da mijin farko da miji na biyu da ita matar duk sun shiga cikin wannan lafazin in ka shigar da su gaba ɗaya to akwai damuwa domin ta iya yiwuwa na biyun bai san manufar na farkon ba ta iya yiwa matar ba ta san manufar waɗannan mutanen ba ta iya yiwa ita matar ita je ta je ta nemi auren wani ta ga tana son shi ta yi ta bibiyarsa har ta aure shi don ta ya aure ta ta rabu da shi ta koma wajen wani zai yawa daga ɓangaren ta ne to an ka ce za ka gangame hukuncin ka ce dukkansu la'ana ta hau kansu to wannan ba zai shiga ba haka ta iya cewa wannan hadisin ya zo dan yayi bayanin aikata haka din zai an gane ko anna hadha al-fi'la muktabin lil uquba wanda ya aikin nan uquba tana iya hawa kansa sawa'un wajada man yaf'alahu aw lam yujad koda an samu wanda yayi koda ba a samu ba fa kuli da annahu la fa'ila illa wa qad intafa fihi shurutul uquba aw qad qama bihi ma yamna'uha lam yaqdaha fi kaunihi muharraman bal na'lamu annahu muharramun manya man yatabayyana lahu at-tahrim malai yace ba wai dole sai an samu wanda ya aikata ko da ba a samu wanda ya aikata ba din ma'ana shari'a tana so ta nuna mana cewa aikata wannan laifin haramun ne in gane ko aikata shi haramun ne wa yakunu min rahmatillahi biman fa'alahu qiyamu udhrin lahu ta iya yiwa wanda Allah ya so shi da rahama ma'ana ya je aikata wannan abin ya samu wani uzuri kuma na shari'a wa hadha kama anna sagaira muharramatan cewa duk da cewa ƙanana ƙananan laifi haramun ne wa in kana taqa'u mukaffiratan bi jinabil kaba'ir amma kuma zaka ga eh, ƙaramin laifi ai haramun ne dan laifi bai da babba bai da ƙarami to amma idan suka auku din cikin rahamar Allah sai Allah ya kankare su idan an nisanci manyan laifuffuka an gane ko shine fa in wa in kanat taqa mukaffiratan bi jinabil kaba'ir za ta iya aukuwa din amma in mutum yana nisantar manya-manyan laifi sai ya share mishi wannan ƙanana din wa hadha sha'anu jami'il muharramat al muhtalafu fiha wannan duk abin da aka yi sabani akan shi na haramci to haka ne abin da yake wato aukuwa akan su fa in tabayyana annaha haram idan ya bayyana cewa aikin haram ne in gane ko yace to wannan shine abin da ya fi kyautuwa kowa ya san haramun ne wa in kana qad ya'dhuru man yaf'aluha mujtahidan aw muqallidan duk da yake wanda ya ijtihadi ana iya mushi uzuri a ce ai ijtihadin sa ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza shahada al-hakimu fa aqta'a falahu ajrun wa idza ijtahada fa asaba falahu ajran wanda ya ijtihadi ma'ana shi ya tattara iyaka dalilansa yaga cewa abu kaza shine daidai kamar yanzu misali a samu mutane irin yanda ake samun fadace-fadace a wani waje sai a samu wasu mutane su yi hijira daga inda suke sai su koma su je su yanki wani daji su kafa garinsu da suka zo wajen kafa garin nan a dajin nan su ba su san gabas ba ba su san yamma ba suka yi iyaka fahimtar suka ce ai da da muke garin nan idan rana ta fito nan haka ake kallo ake sallah da sauransu sai suka gina masallacin su kibla ta kalli wannan suka kai shekara ɗaya shekara biyu suna sallah wata rana kila wani ya je ko wanda ya san garin suka ɗan zo musu ziyara suka za a yi sallah an juya ma alƙibla baya suka ce to ya aka yaka suka ce ai mu tun da muka zo nan nan muke kallo saboda me saboda mu mun yi iyaka kokarin mu mun gane cewa zai ce to ai ba nan bane gabas to yanzu sallar da suka yi ta baya din nan za a kama su da laifin cewa sun yi sallah ba su kalla alƙibla ba saboda me saboda sun yi ijtihadi suna da uzurin ijtihadi an gane ko uzurinsu na ijtihadi ya fitar da su ba su da laifi kenan kaga ba za a ce shikenan yanzu waɗannan sun saba ma Allah tunda ba su kalli al-qibla ba suna da uzuri uzurin ijtihadi ya fitar da su inda a ce haka kawai ne suka zo suka zauna kawai suka kama ginin masallaci ba ijtihadi ba kawai suka kalli nan sai a ce wannan sun yi gaban kansu ne an gane amma inda akwai ijtihadi sai da suka duba suka ce ai a garin mu na da ta nan ne rana take fitowa kuma dab da inda rana take fitowa an an yi arewa kaɗan nan ne muke kallo muke sallah sai to me yasa nan ma ba za mu saka ba to ban san cewa kuma tafiya tana iya jujjuyawa da waje ba ta yiwu inda suke din nan yamma ne da inda za su dosa ko arewa ne da inda za su tafi to in ba sun kula ba za su ruwa sun ga kallon wani waje daban to kaga wannan zai iya zama sun aikata amma ko da a ce ka san mutum ya yi sallah ta farilla bai fuskanci alƙibla ba mai hukuncinta ba ta yi ba saboda yana daga cikin sharaɗin ingancin sallah ta farilla ba ta nafula ba ta farilla shine sai ka kalli alƙibla ana cewa istiqbalul qibla ko bayan takbiratul ihram istiqbalul qiblati ka fuskanci alƙibla to sai suka yi sallah ba fuskantar alƙibla kaga laifi ne to amma su a haƙƙin su tunda sun yi ijtihadi sun samu uzuri na cewa ba za su fada cikin wanda suka yi sallah ma'ana dan Allah ya ce fa aina ma wallu fa thamma fa thamma sai su fita da wannan uzurin yace aw muqallidan ko kuma a'a su masu bi ne kawai ila suna da wani babban malami yace fa ni na ga muku nan ne alqibla su kuma ba za su iya saba malamin ba suka bi shi tunda sun san masani ne a cikin su da aka zo sai wani kila ko wasu malamai ko wasu jama'a suka shigo garin sai suka ce ai ba nan bane alqibla ce to ai malam ne ya ce mi haka to shikenan malam ya dauke musu wannan laifin su ba su da laifi saboda sun yi taklidi suna da uzurin taklid fa inna zalika la yamna'una an na'taqida Ko da an yi haka din baya nuna cewa wannan abin kuma ba haramun bane da an aikata shi da uzuri an yafe ma wanda ya aikata da uzuri cewa bai da laifi amma baya nuna cewa ba aikin kuma halal ne aikin yana nan akan haramcinsa an gane ko saboda haka wannan shine amsa ta farko da malin ya bayar za mu tashi kan amsa ta biyu insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk an allura abinda yawanci yake tafiya a littafin nan abinda malin yake so ya dora mu akai duk abu in aka ce shari'a ce ta Allah to dole mutum ya zama yana taka tsantsan akai kada mutum ya zama yana yana yana tunkuda kanshi kafin ka zartar da wani hukunci na Allah ko kuma ka kore wani abu ko ka haramta wani abu ko ka halatta shi to yana da kyau ya zama kana da tabbacin cewa abin da zaka faɗa din nan haka yake wallahu ta'ala a'lam Allah ya datar da mu kuma makwanta hmm. akwai kamfanonin da a SI na giya ne kuma gobe za ka kotu sun ka tare da ce ka je SI ka ba ka yi maka aiki hmm. za ka yi kalkulation kuɗi za ka yi samu ka kai mu gwamnati ka kuma aiki kuɗi ka je ka samu a hutun gwamnati akwai kuma importation da ake yi daga boda ko daga seaport na ba ana shigowa da giya da abubuwan da ya saba da gwamnati hmm. don gwamnati ya kusa sulhun a matsayin ya aiki ya ce nuna ta yadda ya wani aiki ko ko zai ta aiki cikin wani wani ya ɗauko wani wanda shi ba mu ba ne eh to a wannan idan hakan idan hakan ba zai ba zai ci karo da wasu maslahoyi ba na al'ummar musulmi misali kamar a ce misali shi kadai ne musulmi a wajen da zai yi wannan aiki barinsa kuma barna za ta yawaita ga al'ummar musulmi yana iya daukan shi a matsayin larura wallahu a'lam sannan kuma ai ita gwamnati ce ta dauke shi aiki take biyan sa ba wannan masu giya ba suke biyan sa da haka duk wani abu da yake shi gwamnati yake mayarwa akwai abubuwan da musamman kaman in ka ce zaka musu hukunci kaman a gwamnatin kasar nan to in ka ce zaka yi irin wannan hukuncin gangamewa kusan shine darasin da muke ba wanda zai tsira yanzu misali gwamnatin kasar nan hanyoyin shiganta duka na halal ne amma da me ake biyan ma'aikata kuma wanda ake biyan ma'aikata da shi din kana da tabbacin cewa 100 bisa 100 duka halal ne akwai hanyoyi da yawa ma'ana kamfanonin giya sukan biya gwamnati haraji ko kuma duk wannan shine ake accumulating din shi ya taru ya taru shikenan da shi za a zo gwamnati ta zama tana kuma ta biya ma'aikata to kai yanzu kana da tabbacin cewa wannan kaza da kai shi yasa Allah ya shar'anta mana zakka saboda cikin zakka din nan idan dukiyarka ta kai ta zakka ta yi irin waɗannan abubuwan shigowansu sai ka tsarkake dukiyarka da shi ma'ana idan ya kai musabin zakka abin da kake samu na albashi ko wani aiki ko ka sa a cikin wani abin nan in ya kai zakka ka cire dama tsarkakewa ne tsarkakewa ne daga dukiya saboda irin waɗannan abubuwan da ta iya yiwa kai ba kai tsaye ka shige su ba an gane ko ma'ana wannan abin da zaka je ka yi mu'amala da kowannan kamfani na giya ko waye ma'ana kai tsaye ka shige su a karantan ka, ko kuma akwai wata shubuwa akwai shubuha saboda aiki kai kuma aka tura ka an gane ko to irin wannan mutum yana iya daukan shi a matsayin uzuri amma baya hana kuma al'ummar musulmi su yi kokarin hanyoyin da za su tsare kawunan su. idan akwai yanda zai iya kaucewa kaucewan shine yafi misali kila a tura shi duti din yayi shiftin da wani amma ba da sanin cewa hakan zai iya haifar masa da barna ba domin lokacin za ka kauce mu wata barna barnar da za ta biyo bayan ta tafi wacce ka kauce ma haka ne ko ka ga irin wannan malamai ma suna ba da fatawan cewa a tafi kan karamar barna din kawai abin da yake nuna mana cewa musamman al'ummar musulmi a ƙasar nan lalle muna da babban aiki a gabanmu ma'ana dole ne lallai a dinga ƙoƙari musamman al'ummar musulmi da suke cikin irin wannan wajaje a duk lokacin da za a zartar da wata doka duk da yake ƙasa ce da ba ta shari'a ba ƙasa ce ta constitution misali Najeriya ƙasa ce ta constitution ba ta shari'ar Allah saboda haka su dai musulmi din gwargwadon abin da za su iya yi a iyaka matsayin su capacity din su na yan ƙasa a duk lokacin da aka zo tsara wata doka tunda su ana la'akari da al'adun mutane ana la'akari da haƙoƙin mutane su yi ƙoƙari su ga cewa ba a kai al'umman musulmi cikin abin da zai zama musu karna ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata su gabanni manya-manya kamar yanzu misali ai akwai majalisa ai ba a zartar da wani abu a ƙasar nan ko sai ta hanyar majalisar nan kuma akwai musulmi a majalisa ko babu to nauyin musulmi a irin wannan majalisa din idan za a zartar da wani abu su yi iyaka su ganin cewa duk abin da za a yi din bai ci karo da manufofin al'ummar musulmi ba bai jefa kuma ba zai jefa al'ummar musulmi cikin damuwa ba in gane ko haka a koda yaushe gaskiya duk da yake ana cewa eh, Nigeria is a secular state ko secular state ne ko an san secular state ko secularism shine ba ba ba ruwan addini da aiki to haka sun ce Nigeria is a secular state saboda haka akwai secularism a kasar nan da haka ba in ka shiga shikenan ka sa na uniform din naka na custom maganar azumi ramadan sallah shi wannan uniform din ba ruwan shi da shi wannan barna ce barna ce mai girma in gane ko kaga kenan maganar da ana tallata demokradiya ba gaskiya dan a demokradiya ana cewa ai mutum yana da yancin yayi abin da yake to a kuma secularism kuma babu to irin abubuwa ne da ya kamata su al'umma musulmi ya zama suna da wayewa a kai kuma ya zama suna da kishi yanzu misali zan bayar guda ɗaya kawai da ya faru wanda da a ce al'umma musulmi suna ɗaukar irin wannan matakin za a samu canji maganar manhaja da aka yi aka fitar da civic education aka ce an shigar da irk da crk a cikin civic education don haka an soke su a makarantu haka ne ko in kuna bibiya abin da ke faru haka ne me aka fito aka ce suwaye suka fito suka ce bangaren kiristoci suka fito suka ce wannan barna ce ba su yarda ba suka ce ai a cikin wannan abin da aka saka akwai barna kun san me barna suka ce akwai wani waje a'a ba <laughs> duk ku gane barna ba a yau ma kun sake duba haka ne akwai wani waje da aka ce ma'ana annabi isa ba Allah bane aka su yanzu damuwa su kenan a cikin wannan duk wannan hayaniyar da ake akwai inda a cikin abin ne aka ce annabi isa ba Allah bane saboda aka su na yanzu waye ya fito yana kare wannan abu zuwa suka fito suna karewa har sai da aka kafa kwamiti a cikin majalisa din da lallai su kalli wannan shi ministan ilimin dole haka ya sauka akan wannan abin ya ce an sauki an janye da filejo din yayi yawa to kaga kenan an sake dawowa da shi kaga da a ce to al'umma wannan akan me suka yi sun yi ne akan maslahar ƙasa ko akan maslahar addini to ashe musulmi ma za su yi akan maslahar addini an gane ko shikenan a raba idan aka raba kamar yadda shi Allah ya matsa bakinsa shi wanda ya jagoranci wannan koyo ya sake magana yake cewa dama waɗannan eh, abubuwa da ake karantar da su a makarantun gwamnati da musulunci da kiristanci ba su da isassun malamai masu karantar da wannan to a ɗibi malamai su karantar da wannan da kan shi ya faɗi wannan saka ina baka wannan kawai ƙaramin misali ne su suna da kishin da za su yin haka musulmi zai dinga jin kunya ba abincin kunya ka ne a ƙasa tunda har aka yadda kai ɗan ƙasan ne ka cancanta to shi kenan za ka iya tsare manufanka za ka iya tsara addininka ai su ba su yi da cewa wai wani secularism ake ba in magana secularism duk a cire su mana a cire musulunci a ce in dai da gaske ne an ce kawai ba za a tafi da addini ba to sai aka ce an shigar da shi cikin wani abin nan yanzu kun ji wasu musulmi sun fito sun ce ga irin littattafan da ake ganin suna ɗauke da na akidu da ake karantarwa to ya kamata kuma su faɗa ko bai kamata ba ai akwai su kuma akwai littattafai da ake karantar da su a cikin manhaja ta mataki na karatu tun daga firamare har zuwa secondary har zuwa jami'o'i da ba bai kamata su shiga ciki ba da sai musulmi su ma su fito suke ya kamata a cire wannan abubuwan yanzu ka kama karanta tarihin musulunci kaftin daga firamare har zuwa sakwandin za a ce ma addinin musulunci da jihadi da yaƙi ya zo ya ci ƙasashe bai kamata a shirya shi ba kuma bai kamata a gyara ba to amma waye magana to su sun yi magana saboda haka akwai wato ƙasar nan dai sai dai kawai a yi ta addu'a banda addu'a kuma lallai gaskiya al'ummar musulmi dole su tashi su dage Ba za su ga cewa lallai sun tsare manufofin addininsu domin mutuncinka a ƙasa shine addinin ka. har matsayin da mutum zai samu za a bashi wannan matsayi ne a matsayin cewa daga yankin da ya fito kuma ana partitioning a ga cewa shin musulmi ne suka fi yawa a wannan matsayi kowa duk ana gwada a gani a auna in aka ga wancan ya fi yawa sai a ce to a zuwa daidaita ta nan bangare amma da yawa al'ummar mu ana nan ne kawai ba a tunani irin wannan abu ba a hangen su ana zaune kawai a'a shikenan a ci a sha a nemi kuɗi in ka je makura shikenan ya a aure yaya mata a aure yaya da amma abin da yake na ba baka neme shi ba Ya'yan ma ba a sasu a makarantar saboda ba a ganin mucin abin wannan shi yasa kaga muna ta ci baya za a ce ci baya ne na arewa amma in ka duba hakikatan cin baya ne na addinin musulunci a baya kaɗan an fitar da wani statistics da yake nuna yankin da kowa yake da makaranta shine yankin Legas da aka kasa da baje kashi arba'in kashi ɗari ana da kashi arba'in da takwas wanda ba su taɓa zuwa sanin wani abu ilimi ba haka ne ko can kuma ƙasashen fa da ba su kai yawa ba su ne suka fi ƙarancin wanda hanta irin waɗannan abubuwa ne ya kamata al'ummar musulmi su dinga kallon su kuma musamman wanda suke shiga aikace-aikace na gwamnati kar mutum daga ya shiga aikin gwamnati ya ɗauka cewa ai addini yana masallaci wannan ba gaskiya ba addini ba a masallaci ya tsaya ba inda kake aiki dole za ka yi aiki da addininka saboda addininka zai karantar da kai zai hana ka abu kaza cin cin hanci da rashawa cuta ma'ana zalunci duk in dai ba addini to shike na wannan abubuwan da a yi su mana ai addini ne ke hana mutum wannan abubuwa ne saboda haka addini ba wai ya takaita kawai akan sallah guda biyar bane ko zuwa aikin haji ko azumin ramadan duk wani bangare na rayuwa ko aikin zaka yi akwai addini a cikin sa dan ba zaka je aiki ka ce baka da lokacin sallah ba sai ka dawo daga aiki ba saboda haka yana da kyau al'umma musulmi su san irin wannan musamman shugabanni ko wanda suke jagorancin al'umma ko wanda suke wakilcin al'umma yana da kyau a dinga samun fahimta kyakkyawa da su ma'ana rashin samun kyakkyawan fahimta da su shi yake daɗa ɓata al'amura saboda nan a ƙasa kuna nan kuna ta tsine musu ai mutanen banza ne ba su da amfani ba su kuma suna can suna cewa ai mutanen banza ne ba saboda haka dole sai an sauko an zo an haɗu domin a cimma maslaha a cimma amfani Allah ta'ala a na'am sai na saki wani shekasu amma yanzu da shi na rubuta masa takarda na shiga mai na ba ta rufe bayan wasu hauri sai kuma gida ya kuma gida sai samu matsala da zane su an keɓe kike yi a shiga sako ba sai ta ce na gani amma ban karanta ba na ya kenan cikin wannan yan lokutan sai suka shirya da matarsa ya fito waje sai ke tambaya wancan abin da ya yi ya tambaye wani ke hmm. wancan abin da ya yi ya ingancin auren su sai wanda ya ce masa ya ingancin auren su yana sai dawo wajen wanda ya ke ba labari dama na nasu ke da shi baya kafin ci na tambayi wani malami ya ce da ingancin auren da wancan yana da abin da ba hmm. amma kana so ka yi zuwa suka ci gaba da zama shi da matarsa hmm. yan waye shi kuma wannan ya samu wani ɗalibi sai ya tambaye shi ya ci kaji kaji a shi da faɗa ne ne inganci a sai ya ci a wasu ya shi kuma daga tashi wancan ɗalibi sai su gidan su na yi? da shi a tsawon wani da wani ya sai uban yarinya ya kira shi miji da abu ne su ko ne Allah ne yana neman wannan da ya zai a wajen sa ya mutu hmm. kan ya shiga wani saboda ya yi dalili ya sa suna nan a cikin wannan rudani sai Allah ya ba ku zuwa shi ma mutum Allah ya ci sai zama da masu yi cikin da zai iyayen suna ganin aiwancin abiya ne saboda haka akwai gado gado tsakanin shi da suka fito wannan shi ne muke son yaya wancan shi ya zama halitta da wancan ya gaya masa shi ne ko abin da wannan ya faɗa wanda kai kuma ba wa ina ganin wannan abin wazi jiddan a ya ce kamar yadda muka yi bayani in ya zama wannan fatawar shi kenan da fatawa ya aiki in gane ko kuma shi fatawa ta sha bamban da alƙalanci saboda fatawa kana da zaɓin ka ɗauka kana da zaɓin ka aji inda kotu suka ji kotu ta zartar da cewa auren na ya tabbata to ba wani mai fatawa da zai zo ya zubar da wannan auren kuma ko kuma kotu suka je aka ce babu wannan aure ba wani mai fatawa a duniya da zai <laughs> tabbatar da wannan auren in gane ko sai an sake zuwa kuma gaban kuliya saboda haka almuhimmin wannan matsaloli ne da gaskiya kamata a dinga kiyayewa a kansu na farko su mazaje su zamanto dai suna jin tsoron Allah kuma saki wai dan mutum ya rubuta takarda a saki saki a takarda wannan al'adar kasar hausa ne abin ya zama ya ta kawai in gane ko in zai iya zauna ran shi ya faci ba tare da ya karanta ba shi wani yau ya saki wancan ba ya kaza kaza kaza ya ajiye ta kaza ai in ba har gaya mata ya ce ba shi ya sake ta ba ba an magana saki ai saki yana aukuwa ne da lafazi an ya furta ya ce ya sake ta ya sake ta ne ba wai zancen zuci ba ne abu ne da ake furta shi kun gane ko kuma lafazin saki kashi biyu ne ma'ana ba su da uku in ma ka yi shi baro-baro ka ce tsallaktuki an ti tsali ma'ana na sake ki ke sakakkiya ce na sake ki wannan shi ne lafazi na farko na sari na baro-baro kenan wannan ba ittifakan cewa saki ya hau ba wani wanda kuma zai hana shi na biyu kuma shine ah, kinaya shine ya yi dungu ya ce tafi gidanku an gane ko ko ya ce ba ni ba ke me ake nufi wannan ba saki ba ne ma'ana sai an tambaye shi an ce me kake nufi da tafi gidanku in ta tafi gidansu kana nufin za ka zo ka same ta ne ko kuma a'a ta je ta ɗan huta ne kwana biyu ta dawo sai shi ne zai bayyana an gane ko ko ba ni ba ke yana nufin yau ni ba zan zauna da ke a gidan nan ba ko me yake nufi wannan nungu ne shi ake kira kinaya an gane ko saboda haka wannan lafazin baya zama saki sai an tambaye shi shi a zuciyar shi me yake nufi da wannan akan samu wani bangare na uku ga wanda bai iya magana yanzu kaman ka samu kurma yayi saɓani da matarsa ya zai ya sake ta ta ya za ka gane cewa ya sake ta eh sai dai ya haka ko? shi kenan idan ya yi shi kenan ta yi sunan shi saki ko kuma wanda bai iya magana bebe ne shi ba wai wanda bai ji ba ne ya ɗauka ya rubuta a takarda ya bata wannan sunan shi saki saboda wannan zancen yana matsayin magana ne ga wanda bai iya magana amma a yanzu abin da ake yi sai ga ai ya sake ni bai ban takarda ai ya sake ki bai ga magana ta kare ai ce ai bai ban takarda ba ai magana bai baki takarda ba dubbata ba ba da ya saka ba ya saka to ba wai shi takardan nan bai da wani alaka da saki alaka shi kawai da saki da za a ce shaida ce ko da za a musa an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki ma yace in za a yi saki din wa ashhidu zawai adalin minkum ayi shi akan shi ne ai ga suratul talaq nan tana nan duk wani hukuncin talaq yana ciki ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ko wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra haka Allah ya ce at-talaqu marratan fa imzakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan fa in dallaka fa la tahillu lahu min ba'du hatta tankiha mawtan ghayrahu saboda haka sai a koma wannan ayi aiki da shi wallahu a'lam in yayi aiki da wannan fatawa din kuma wannan fatawa din shi ya gamsu da ita akan ta za a yi wannan aikin don mas'ala ce khilaf ma'ana akwai sabani akai haka in ya samu mas'ala ta sabani ya riko da daya sai dai in har idan akwai wata jiha kuma yanzu kamar misali da a ce garin nan akwai kamar yanda Kano suke da Hizba sai aka dauki mas'alan nan aka kai ta Hizba in gane ko to shugaban Hizba da shi da yan majalisarsa su ne kuma za su zauna da jihar wannan abu kenan yanzu ƙara aka shigar saboda haka ƙaran nan da aka shigar yanzu kamar Hizba din nan kamar matsayin kotu ce duk abin da ta yanke zai rusa abin da na fatawan baya an gane ko alƙalanci yana iya rusa fatawa an gane ko fatawa kuma ba ta rusa alƙalanci saboda aka ishe sa malamai sukan kawo lokacin saɓani tsakanin fatawa da alƙalanci abubuwa ne guda biyu kusan iri ɗaya ne duka bayanin hukuncin Allah ne amma ɗaya ya fi ɗaya nauyi ma'ana ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi saboda haka mafi kyan irin wannan idan ana ganin akwai tantama a kai don yanzu ko an sake kaiwa wajen wata fatawar wani zai ba da waccan wani kuma zai ba da wannan saboda haka za a yi ta yi in za a shekara ɗari ba za a canja ba amma ana zuwa wata ce ko a je gaban alƙali ya zartar da hukunci to an gama saboda haka shine kawai abin da zai samar musu da mafita idan suna kokonto amma ya yi aiki akan waccan fatawar ta saɓani ilimi yana wajen Allah eh ba iyayen suna nan ba masu masu tantamar suna nan ba eh. ya zo ya samu wannan mutum shi wadda ka san na yanzu da alukuna aika shi ba labari ya ba shi yanzu eh, ai shi yanzu mai dauko labari ne yi, kuma mai labari duk mai bada labari in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki labarin shi ɗayan abu biyu ne ko gaskiya ne ko ƙarya ne duk wani mai bada labari in ka cire Allah da annabawansa to ɗayan biyu ne ko gaskiya ne ko ƙarya ne labarinsa kowaye ko ni din nan yanzu ina baka labari labari ya iya zama ƙarya yana iya zama gaskiya in ka cire Allah ka cire annabawansa duk wanda zai baka labari ko labarin nan ɗayan biyu ne ko ƙarya ne ko gaskiya ne duk wanda zai magana abu ne wanda yake gaskiya yana bukatan ah, abin nan ana irin wasu mas'aloli ne na sabani kawai yana da kyau su musamman wajen yin lafazi wani lokacin muna sakin shi musamman al'ummarmu ba a ɗauki saki komai ba saboda musamman wasu suna ganin auren ma ba wani abu bane kaman aure al'ada ne aure ba al'ada bane addini yanda ka yi sallah guda biyar haka na daura ma aure haka za ka dauke shi ibada Allah ya sanya shi ibada amma mutane sun dauke shi al'ada ne kuma musamman irin sakaci musamman na irin al'ummar mu za ga wai dan ya saki mace a ta wannan bai dauke shi komai a rayuwa saboda haka irin wannan abubuwa ne na kuskure ma'ana matan nan da aka daura aure da su su ma mutane ne kuma ba a daura aure da su ba sai da aka ambaci Allah aka ambaci shari'ar Allah a wajen daurin auren nan a tara mutane cikakku amintattu a zo ɗakin Allah a zauna a ɗaura wannan aure a ce an faɗa da sunan Allah da shari'ar annabin Allah sannan mutane dinga wasa da shi wannan shine babban kusurar da ake saboda haka dole a dinga kiyayewa wani zai zauna kawai shi aure fa saki da aure ba su da wasa a cikinsu ba wani magana wasa a cikinsu abu ne wanda yake na shari'a ya sa maza sa sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun Hunna, jiddun wa Hunna, jiddun abubuwa guda uku ba wasa in wasa kake da gaske ne in da gaske kake da gaske ne saboda haka mutum ya zauna da matan shi shi nan da wannan waya idan kika kai idan kika jefa ta kika jefa musu ita kin sauko in ta jefar tasa sauka ba magana wai wasa ta nake miki babu wasa a ciki saboda abu ne na shari'ar Allah ba magana wasa a cikinsa amma mutane suna ɗaukar shi kamar da wasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa innakum akhadtumuhunna bi bi bi kitabillah kun karbe su ne da littafin Allah haka wani ya dauki kawai auren nan kamar wani wasa ne in ko to aure ba wasa bane al'amarin aure ba al'amari bane kankani inda a ce al'amari ne da na wasa da annabawan Allah ba sauke shi da muhimmanci Allah ya ce wala qad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lakum azwajan wa dhurriyya haka Allah ya ce kuma Allah da ya halicci annabi Adam ya sabon mishi mata abokiyar zama saboda a nuna muhimmancin aure to amma gaskiya mu kiyaye mu ji tsoron Allah musamman al'ummar mu ana sakaci da aure zai auri mata bai san haƙƙinta ba bai san abin nan ba bai san ma bai san ma me aure ba daga farko ma bai san me yasa ya aure ba wani ka tambaye shi wallahi ya ganta ne na su. ka dauka cewa ibada ne kake na bautan Allah Allah ne ya ce kai kai farkon abin kenan in ka dauke shi addini ne to zaka san muhimmancin sa amma duk wanda bai dauke shi addini ba ya dauke shi kawai jin dadin rayuwa ne to ba zai gan shi da muhimmanci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mata ya Duk yadda ya mu'amala da su Umar radiyallahu anhu dan shi ya yi saki shi da kanshi shine uban dan ya tashi ya je ce ma manzo Allah ga abinda aika aikar da dana yayi ya saki mace tana cikin al'ada abin da ya kai kina shi ma ya ga abin bai yi ba uban ne fa da kanshi ya tashi je ga ma annabi Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mai yanzu wani uba ne ya kai ka riga kai na kai ai ba zai je ma ya tambayi malami ba uban ne da kanshi ya tashi umar ya je ce to dana abdullahi ya saki matar shi amma tana al'ada manzo Allah sallallahu alaihi je ka gaya masa ya mayar da ita wannan sakin da yayi barna ne ya mayar da ita ya zauna da ita har sai lokacin da ta yi tsarki jini ya sake zuwa ta sake yin tsarki jini ya sake zuwa yana nan yana ganin ta ba sannan kuma a lokacin in ya so yana so ya sake ta to ya sake ta a lokaci. an kuma ga zai iya zama da ita ya zauna da ita to inda wasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana wannan hukunci yayi ai koda a ce saki ne da yayi ba bisa ka'ida ba sunan shi saki ya shiga saboda Allah ya dadaftar da mutane shine da yake cewa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki daya saki biyu saki uku dan duk mutun yayi su lokaci daya saki daya ke kiga yace ni na ga mutane yanzu suna sakaci da abin da bai kamata su sakaci da shi ba shi yasa zamanin Umar duk wanda yace a saki matar shi saki uku ta sauku uku sai wani wani karo kuma sai wani karo amma yanzu aka ana ta irin wannan sakin kuma shi ya ji ya ce to ai aje ai akwai ta yar fatawa mai dan sauki saboda ba a dau auren da muhimmanci ba ce ai ai wani malami ya ce in an yi in an yi hukun dai ana dan bin sauki ɗaya ne in ya je ga su kenan musamman ma ce eh, tana cikin dan jego ne misali tana jego ga wani yaro da tana boya shi shi kenan ya je aika aika ya je ya sake ta kawai ya zo ta tattara kayanta ta bar gidan ya shigo gida ya samu yaro duk cikin fitsari da kazanta kuma ga shi daga shi zai fita yaro na ta kwada ihu a gida ya ce kai wannan abin fare yi bari ya nemo waya duk inda take nemo ta kuma ya riga ya ce uku to daga nan sai kaga an shiga kulle a ce to ko za a je wajen malamani. ne an je Limamu unguwa ya bada fatawa mai tsobi a ce Limamu ne ya cika ne bari mu je wajen malawa ne kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye shi aure ba al'amari bane na wasa ba al'amari bane na wasa shari'a ce ta Allah kuma ibada ne aka mu dinga kiyayewa musamman akan lafazi ba kowane magana bane mutum zai kawo saki saki saki saki da ai ba an yi aure bane da a dinga saki ko an yi ne da a dinga saki ba an yi aure wajen a dinga saki ba ai matan nan ba wai kaya ba ne wai da za ka gansa a kan hanya kawai ka ɗiba yadda kake so ka ajiye yadda kake so ai da za ka aure ta sai da ka je ka bi gidansu kai ta bin dare kai ne ba bacci ba abin nan siya mata wannan ba duk wai kana so ka aure ta to ya ce kuma wasa ne ba wasa ba ne yau da akan hanya kawai ka ganta ta gangaje kuka aje sai a ce wani wasa ne amma ba za ta shigo gidanka ba sai an bi hanyoyi sai an ɗau matakai kuma sai ka gabatar da abubuwa duk girmanka sai ka sauka haka ne ko duk girmanka in ka kai shekara ɗari ka ce kana sa aure ka je ka nema ba za a ce a wani tsoho ba ne kawai a ji a kai masa ba ko kuma duk shekarun ga ce sai ina magabatanka suke ko yanzu kama a ce yana nan zai nema wai zai ya tura limamai zai ji shayi eh mutum yana iya zuwa da kansa amma al'ada ta nuna cewa yanzu in zaka je din zai ce wannan bai dauki abin nan da muhimmanci ina magabatan ka suke <laughs> sai ce je ka turo magabatan ka ashe ba abu bane na wasa ke yana da kyau mu dinga kula musamman al'umman mu wannan ba wai abin dariya bane illa kawai mutane suna daukan shi cewa wasa ne amma ba wasa bane gaskiya kuma ta iya yiwa saboda saukin auren ne yasa haka a to ko da yaushe mutum ya ga dama yanzu ya aure yanzu ya saka yanzu ya aure shikenan sai a dauki abin kaman wasa amma da mutum zai gane muhimmancin abin ya san cewa ibada ne san cewa addini ne ya san cewa in ya saba ma Allah a ciki ga abin da zai biyo baya in yayi biyayya Allah a ciki ga sakamakon da zai samu wannan shine zai san kimar aure wannan shine zai san kimar aure duba rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai an ce ba a saki ba ana yin saki amma sai an bi matakai fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna in ya kasa kawai shikenan sai a koma can saboda zama ne na cuɗanyi cuɗe ne in cuɗe ka yanda kake ganin tannan ta zama ɗari bisa ɗari a wajen ka wallahi kai ma haka ne haka ne ni yanda kake ganin mace ka kalle ta kace ni fa abin da nake so kaza da kaza ba ta mu to kai ma in aka zo aka saka a ma'auni kai ma kaza da kaza ba ka mata haka ne duka ɗaya ne kawai sai dai a cike kawai inda kake da gibi ka yi ƙoƙari ta cika ma inda take da gibi ka cika mata kawai aka za a tafi amma an ka ce wai kai kullum kana kallanta kana kallanta haka haka sai ka same ta mi'a fil mi'a ka same ta 100% mata wallahi kai ba sai dai kai ma 100% mutum ne in kai 100 bisa 100 ka san cewa baka da matsala a duniyar nan gaba daya kai ba ka da komai ba ka da dama to shi ya ga samu mata irin wannan amma akwai wanda yake da wannan a'a za ka same shi mutum ne mai kyauta amma kuma yana da fushi ko haka ne za ka same shi mutum ne mai fushi amma kuma yana da kyauta haka za ka dinga samun mutane ya bar nan can kuma a cika to inda ya bari din nan ita sai ta zo ta dinga cika ma inda ta bari ka cika mata to da haka ne za a samu a yi zamantakewa mai kyau a samu zuriya mai kyau ta kwarai kaga yara sun taso cikin albarka cikin abin nan wannan kuma nasiha ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an-nisa'u shaqa'iqur rijal su mata kaman tagwayen maza ne ma'ana cika maza suke yi kamar yadda maza ma cika su suke yi saboda haka in ka ce wai zaka dinga kallon cewa kullun kai ne ɗari bisa ɗari kullun kai ake ma laifi to shine zama bai daɗi ko ita kullun tana ganin cewa kai ne kake danna haƙoƙinta to zama ba zai daɗi ba amma in ka mata ta maka in an tashi sai a zo a haɗu sai a sauko ko in kana ƙasa ta taso in kana sama ka sauko sai a daidai amma in ka tafi sama ka ce kai can sama za ka je ita kuma tana can asfali safilin to ba za abin ba zai yi ba <laughs> haka muna roƙon Allah ya datar da mu